الله لتأتنني به حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم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 وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا الله السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba da 47 wanda ya dace da yammacin shidda ga watan uku miladiya 2026 mu yi karatu har muka kawo da annabi Abu alaihi salatu wa salam ya badiyansa shawara kada su shiga kofa guda saboda kyawun da aka su da kwarjinin gidan annabta Ka su shiga hannun da kai kama su ya ce amma shawarar da ba shiga daban-daban ya ce wa ma'ubu ne an kuma lillahi in shai ban kare ku da komi ra'ayi ɗai na nawa inil hukumu illa lillahi hukunci bai ga kowa sai da Allah ba wanda ke tarayya da Allah ga wajen zartar da hukunci yi ko hali sai na hattara ba ta maganin kaddara yace kuma ni kam alaihi tawakkaltu ga Allah nan ni dogara wa alaihi bisa ga Allah falli ya tawakkalin mutawakkilun duk masu dogara su dogara ga Allah kasu dogara ga kowa kasu dogara ga aljannu kasu dogara ga mala'iku kasu dogara ga mutane su dogara ga Allah ita ma dogara mafi kyau yace a gaba ma kana ko منين ولما دخلوا min haythu amarahum abuhum عنهم من الله نعم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب إلا حاجة في نفس نفس يعقوب قضاها وإنه, وإنه لذو علم لما علمناه نعم وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ubangiji madaukakin sarki subhanahu wata'ala ya ce walan ma daka domin haisu a mu abu lokacin da biyan suka je masar shuɗe na biyu zuwa da awo da kuma bincike ga yanayin ɗan uwansu to shi ne suka shiga ai taka luminan abuwabin mutafarrika suka ji kofofi daban-daban kama a samun abu kamar yadda baban su musulmiya ya faɗi amma ma ka guni Allah ya ce ma ka guni an luminan lafi Allah ya ce annabi ya buga faɗin wannan magana dai bai kare su da komai ai ma kana dukulu mutafarriqina li dafa'a li dafa'a anhum min qada'i Allah shay'a shigar su daban-daban bai kare su da hukuncin da Allah ya kaddaro illa hajatan a ce bukata ce su nafsi ba gara cikin cikin ba kadaha. wadda kawai ya biya ma'ana saboda tausayin biya mai tsoron kada dun baka ya kama su wa inda shi annabi yaquba la zu ilmi ma abuci ilmi ne ya mayyal wa ci ta'limina iya bi dariqil wahyi ta hanyar karantarwar da muka yi mashi ta hanyar wahayi yace kuma ba shi kadai ba walakin da akasaran nasu la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba ai mafi yawan mutane ba su sani ba ma fasallahu bi anbiya'ahu abinda Allah ya ce dan annabawan shi da shi wa asiyahi da zamancinsa min al-ulumi allati tanfa'uhum fi ad-darayn fa ilmin mukan da yake ba saboda su karu da ita a gidaje guda biyu gidan duniya da lahira abinda annabi ya buba duk kai na shawarori da sa bisa da kallon shari'ar Allah ne yake yi shari'a ba ta hana kenan a ji tsoron kallon ba saboda annabi ya ce wal ainu haqqun kanun ba ta gaskiya ne tudkhilur rajula al-qabra kandun baka yana zama sanadiyar mutu ya mutu a shigar da shi kabri kan jamala jira kuma ta kan sanya kuma ya zama cikin tukunya a dafa saboda yana ya zama sanadiyar a rakumi sanadiyya ce wanda Allah ya kan iya sanya ta duk da annabi ya tabbatar da ita dole mu tabbatar da shi wannan yana da bambanci da ta amma ita ta ma ba za ka kore ta duka ba saboda ita ma wani dan tasarrufi ne mutane ke haɗaka tsakanin su da aljanu su yi dan wasu abubuwan da za su iya kama wani nau'i na bangare mutum su cuta mashi an sani an ce inda shaidana ya ya jari min da adama majarar da mutum shaidan yana gudana cikin jikin mutum yadda jini ke gudana cikin jiyoyi wanzu Allah ya ce fa abiku majarahu bisiyani wa bikirin lahi a wa jalla ku taushe magudanan shaida da jikin ku da yawan ambaton Allah da azumi Ba ya samun damar yana gudana cikin mutane lokacin azumi wannan ibada ta ta musu ga shiga na mutane haka na ambaton Allah yana hana musu jin daɗi don haka kun ga duk da shaidannu suna iya shiga jikin mutum ba mamaki wani ya yi amfani da Haɗa kashi da aljannu ya cuta mu mutum ta hanyar samun wata mashiga da jikinsa ya cuta mai shi don haka ba a kore shi gaba ɗaya kuma ba za a yi imani da shi ya zama kullum kowa ka gani ka ji tsoron maye ba ne har dai daji da jira an ga mutum da jan ido sai a ce on bane ofi rai a ce wallahi kun mutu maye na ko yan haka mutum talauci a kai mai ko ina ba a cin mawadaci maye ba za a bi da yadda to mai ta ba a kore ta duka kuma ba a imani da ita kai kai saboda wani dan nau'i ne na haɗakan mutane da aljanu da suka shuɗa mu mutane kuma mun yi imani aljanu suna ana suna da yafawa Allah ya ce inna ja'alna shayatin awliya inna ja'alna awliya lil ladina la Allah ya ce mun sanya shaidannu su zama auliya a abokan da ya ne lazina layu yuzu da mutane da ba su da cikakken imani don haka shaidan yana iya haɗawa da mutane wajen biya musu wasu bukatu shi ko a biya mai wata bukata sanya maka sharuɗa ya kai shi da yi ba biya biyan bukatu ka na rayuwa ka buwa ya kan ja yan uwanka wajen yi wasu abubuwa kai ko yana ɗan sa maka wasu sharuɗa kun ga mutanen da ka fi ɗayin kuɗi ko ta ƙarfin tuwo ko ta ƙalin kaga shelanu sukan shirya musu da za a yi kudi amma su ce da sharanin ba ka sallar la'asar ko ba ka zuwa juma'a in mutum ya yarda sai su yi kokari su dan taimake shi ga biyan bukata ya ga abubuwan sun zama normal amma sun aza mai wata ka'ida za ta kawo mai cikar game da lahirar shi da haka in aka ce aljannu suna da tuwa da mutane ba a mamaki amma kai mumini in kana rike da imaninka da azkar da Allah ya dora manzon Allah akan su kai rike ba ba ba mai ko aljani ko shedan da kai ne ya bari to Allah ya ce innahu laysa lahu sultanu ala alladhina amanu أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الله يتعلم إنهم شيء ليس له سلطان بيد قريب على الذين آمنوا كما سوء إيمان بالله وعلى ربهم يتوكلون ورسالة الله رسول الله على منذ قرنك الله ka imani da Allah azkar din nan da an kace a tsaye sai ka tsaye su in za ka shiga gida ka ce bismillah wa rajana to bismillah ka rajana wa ala allahi rabbina tawakkalna da shedanu sun ai sun yo ayi sun yo kusan gidan ka sun ji kaya kana sai ce mu koma dan bakin ciki yayi mun hadisi wai ka dan bakin ciki ira fatra gadi haka ko da kake hito iska kai suna dakon ka bakin garka da kace bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla wa zalla adilla wa zalla aw azlima aw zlam aw ajhila aw jahala sai mutai da allah ita ba dan iska shi haka ya kali ne wallahi tallahi kawai sai su tayyab su barka wai yanzu kai a dan iska saboda ka ki barin su ka ki ba su haɗin kai su bi ka su yi tarayya da kai cikin rayuwarka juta ba to shi yasa aka ce ba su da ƙarfi ga mumini wani mumini shine wanda ka dogaro ga Allah ya tsare abin nan da Allah ya ce mumini ya tsare cikin rayuwa ta amma in baka da waɗanda abubuwa ko shi ce da nusura da sunanan dakon kaɗai suka in wuri abinci na in baka ambaci Allah ba sai sun sa hannu in kwanciya da iyalin ka ne in baka ambaci Allah ba sai sun sa sai sun sa abin mu'amalar su yi jima'i tare da su haka na duk rayuwa gaba da ita Allah ya faɗa tsaro tsaro wa ja'alna lahum qurana fa zayyanu lahum وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم نعم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين إنهم كانوا خاسرين kaga wanda magana cewa da ba su da bukatar taraddudi Allah na ya faɗi yace mun sanya musu abokan tafiya abokan zama na aljanna wajen wajen yadana lahum qurana mun sanya musu wasu mun kayyada musu kowane mutum yana da nashi aljanu da suke ta'ammuli da shi shine Allah yake zayyana lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum zayyanu lahum ma baina aydihim wa zayyana lahum wa zayyanu wa zayyanu wa zayyanu lahum sun kawata musu ma baina aydihim wa ma khalfahum abinda aka buga su duniya da abinda an bayyana don haka za su bi su su yi maka raddantar da kai ga lahira su kawata maka duniya saboda su samu in za a halaka gobe ka halaka tare da su dama shaidan ya rance da zafin Allah sai ya halakar da jiya annabi sai yan kadan tatattu to shi na suka kokarin kai kanka zama cikin takattu shi sa aka tambayi manzo Allah da ya fari wa magana ma minkum min ahadin illa wa lahu ba ɗaya daga cikin face yana da abokin haɗi na aljanna kowa an ka ce wala anna ya rasu hadda kai ya mai ce wala ana hadda ni Allah ya gwama ni wani aljani tare da illa annahu a'ana billahu alayhi wa la ya'muru fa aslama wa la ya'muruni illa bi khairin yace ni Allah ya taimake ni akan sayan musulunta baya umurni na sai da abin da ake yi don haka kullum abinda da an maganinmu da shaidannu aljannu shine azkar in ka yi magari ba ka karanta kun huwa Allah ta hawa uku kun auzu bi rabbil falak ta hawa uku ka rage sauri karanta kun auzu bi rabbil nas ta hawa in ka karanta bayan sallar asubahi kar ka sashi wurin nan sai ka azkar ka karanta su uku uku amma sauran salloli uku da suka rage azhar la'asar isha'i karanta su daya daya in Allah ya so in ka tsare Allah na tsare ka da sharrin aljanni mutum da sharrin shaydani mutum da sharrin shaydani aljanni mu ko gaggawa mu kai kawai ni ka kai a aza kai ko bisa ga kinki yayi kuskure ya zauna da an sallame ya yi gaba akwai su azkar da an kalamu ke in baka saji baka yi su aljanna an ta ma zunuban ka ko sun kai shi ko to amma ce kan sai ta kokarin sanya ma zuwa an da wurin ga wurin da ka mace da sauran saboda ya dai ga baka dabbaka abin nan da aka an ta ba saboda ya samu mashiga gare ka ku gane yan uwa mm. duk da annabawa suna jin tsoron du. kandun baka ko mm. shi ma musulmi ya kamata kai ya wuce ya ce ai imani ne ya kai inda ya wuce annabawa a'a ya ji tsoro duk da annabi ma an taba dan mai dan haka haka ko ba haka ba mm. an mai sihiri duk da baka wuce haka nan ba jani na iya gune ma ya maka sihiri mutum yana iya gune maka ya maka sihiri to ka tsare azkar wannan na faɗi wannan magana bisa ga abin da annabi annan da abu bai ba shi shawara garin nan in za ku shiga ku yi ta haka akwai yan gurbi akwai yan baƙin ciki akwai masu mugun baki to in annabawa na tsoron masu mugun baki ne sai kai ba za ka ji tsoron su babu dalili Allah ya tsare mu to shine Allah madaukakin sarki ya ba mu labari annabiya yaqub alaihi salatu wassalam ma abuci ilmi ne ga ilmin da Allah ya sanar da shi sai dai mai yawan mutane ba su sani ba sai Allah ya ce a gaba ولما دخلوا على يوسف آواه أخاه نعم قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون الله يتشوى لما دخلوا على يوسف لوكسين دكان أنا واسف suka shigo akan annabi يوسف yan awa ilaihi akahu sai tattara dan uwansa bunyamin zuwa gari shi ai damma ilaihi akahu shaqiqu bunyamin ya tattara dan uwansa shaqiqi bunyamin zuwa gari shi nan can gaba mun ji an ce kamar duk wasu guda uban su guda nan kuma magana ta gwada kamar bunyamin shi ne yusuf su uwa guda sauran waɗancan ba uwarsu guda da su haka ne hmm. shi yasa tarihi sai a hankali wanda zai zo wani wuri daban wanda zai zo wani wuri daban in ba nafsin qur'ani ko nafsin hadisi yayi sai ce gara ba sai ka yi a hankali saboda yana yawa tarihi ya zama gaskiya ko aka akasin haka gwargwado abin da malami ya saba gari shi na bai rubuta an gane to da ya abin da kai tufar dan uwansa zuwa gari tsala inni ana akuka ce da ni dan uwanka ai ana akuka yusuf ni ne dan uwanka su wanda kaka ji labari an halaka da shi hu bi zalika wasta katama ya fada mai ki amma ka fada musu amma ni na dan kon kun so nan da kika ji an ji an je daji ya bace ci to ne falakar sai kada kai bakin ciki bi ma zo ya amadu ai la ta hazan bi ma fa'alu bina fi ma mu da kai bakin ciki ga bin su suka yi mana sai da ya gabata fa inna allaha qad ahsana ilaina Allah ya kyautata mana wa jama'a na bi khairi kuma yau gashi ya hada mu cikin alkhairi yana madaukaki don haka ba ni ko ba ka abin da suka yi قال المفسرون ما تفسيري سكتي لما دخل اخوه يوسف Akara اكرمهم da yan uwa annabi suka shigo gare shi sai girma masu fa a sanar da ya fata ya kyauta ta masaukin su sun anzala kullum isnayin bi baiti ya sauka kowane mutum biyu sai ya ba su ɗaki guda kowane mutum biyu sai a ba su ɗaki guda kuma ga su goma sha ɗaya wa baƙiya bilyamin sai bilyamin ya rage bai tare da kowa kaga wani ɗan dubara sai ya wayi gari shi kadai faƙala ce haza la saniya lahu fikum to wanda bai da dan uwa cikin ku don haka fa yakunu mai ku bar shi to ni ku sai in bar shi tare da ni ya sauka gida na an gane ai kaga wani dubara ne to fa ba ta yusufu yadummuhu ilaihi wa yu'aliku sai ya kwana yana yana runguma dan uwa yana sumbanta ta saboda farin ciki abinda bai da to ya faru ga shi ya faru sun zaki haduwa an gane ko shi ne qur'ani ya ba mu labari shi ne Allah madaukakin sarki amma yake don Allah ka faɗa musulmi ne in ne su kyale su za a yi bayani can gaba amma ka ka gwada musu shi ne aka ce da ta faru haka wa ƙala lafiya ce ana akuka yusuf ni a dan wanka yusuf wala ta hazan bi ma ka kai bakin ciki da abin da suka yi muna suma a'lamahu annahu sayhatalu li ibqa'ihi inda ya fara mai kuma zan yi wata dubara da ba za ka koma tare da su ba zan yi kana wanda kaga wata jarraba ta ga annabi yaqub sabuwa hmm. eh wa amarahu an yakatuma al-khabara sai umurce shi ya boye labarin wanda rashin bai komawa to shine aka ce falan ma jahazahum bi jihadin lokacin falan جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه نعم ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون دوك وكتن سيكي يبام الأبالي فلما جهزهم بجهازهم لوكتن دي مستقرين tattane abin da suka taho bila ai walan ma kaza ta lokacin da biya musu bukata su hammalan idza lahum bi ta'an wal mirat yallo da maraqum man su abinci da abin da suka samu na aulaka Ya ja'ala sikaya tasira hali afi da dauki dan zakkan da aka hawo da shi na zinari sai aka sahi cikin jikar binyami cikin dilar shi ko a wuce shi da aka loda maraƙumi shi amara yusufu bi an tuj'ala thiqayatu wa hiya sa'un min zahabin sikaya din shine a cikin dan sa'i na zinariya murassa'un bil jawahir wanda aka wallala da gol mai tsada ne kwarai in abu ya kai ga zama zakka na zinari ka san dai da dole ya tsada kwarai to shine yace sai aka sanya shi fi matai a fi bin yamin aka dasta cikin shi makar da aka loda mu bin yamin cikin kayan shi suka fara hanya sun ma'azana mu'azinin bayan sun kama hanya zuwa hita gari ai nada munadin min al sai mai kira ya kira daga gidan sarauta ayyatu haliru ya ku waɗannan fatake ayya ashaban ibili wa ya ayyuhar rukabul musafirun ya ku waɗannan mahaya matafa innakum la sarifuna wallahi lalle ku barayi ya za su ji lokaci dole ka tausaya mu sun shigo ƙasa da za a binci an ce an kan musu da laifin sata wannan ba ƙaramin bala'i ba shi da aka ce an tun ƙaunin tariku na ko mutane ne barai wa inna ma ista halla an bi sarikati ya halarta ya ce musu barayi Limafi fi zalika min al-maslahati min a asihi sai ya samu indiyan lade domin ya rike ɗanka ya ɗan uwansa gare shi su koma su kadai ka san dai da umarni Allah ne in ba da umarni Allah ba mutum ba zai yi wannan ba don laifi amma Allah ya halaka ya ta mishi wa ga dubara ne kalu suka ce wa aqbalu suka jiyo qalu wa aqbalu alaihim ma za tafqidun kaga wannan sun koya ma mutanen nan dai su an gida annabawa da duk da sun girma sun tahi da ladun ba mm. ba su ce ma za su rikina ba ba ce ni muka sata ba sai suka ce ma za ta filo ni kuke nema halar kalimar ya ku barayi babu da cikin ta shi na sai suka juyo ba ka balu yin suka huskanto suka ce ma za ta fiduna ai lamma wasal al munaduna ilayhi lokacin da masu kira suka ci muska wajen gari kalu alam nukuri mukun halan ba mu girma ba ku ba ku ya yan uwa wa nuhzilu biyafatakum muka ya liyafa ko ba muku ba wa nuwaffi ilaikum alkayla muka cika muku aw yadda kamata wa naf'alu bikum ma lam naf'al bi ghayrikum mun yi muku abin da ba mu wai wani kuwa don mun ga kamar mutane suke masu karinci an ce gidan gidan ba annabi kun ka hito alu suka ce ba bala wallahi kun kyautata mun wa ma za ka to amma wannan kalimar da kuka yi a cewa an yi sata alu faƙada na fi ayatul malik suka ce mun rasa kada sun koya musu lakana musu kalimar da ya kamata ya amfani da ita hmm. wallahi mun rasa yi sarki ne shi abba mu samu ba wala na mu alaiha gairakum kuma ba mu tuma kowa ga wannan face ku zalika qawluhu ne abinda aka faɗa a nan ga kalu aka balu alaihim ma za ta fi duni shi na Allah ya faɗa ai in ta fatu ilayhi suka jiyo zuwa gare su wa sa'aluhum ma za za a cikin kayayyakin ku wa ma ku ki na an karasa yace ma za ta fi badalu ma za ta rikna madadin sai mi mun ka sata sai suka ce mi ku karasa cikin kayayyakin wato saboda mi saboda mara'atan husnal adabi saboda kiyaye irin kalimomin da ya kamata mutum ya faɗa masa dan wa wa adamil mujazafati bi nisbati al bari'ina ila tuhmati sariqati kuma saboda rashin zurfafa wajen fitowa baro baro ka jingina ma mutum barrantacce ka jingima ka jingina ma tumar sada yace wali hada intazamu al adab ma'ahum fa ajabuhum qalu nafqidu suwa al malik suka ce wallahi abin ga sa'in sarki na abin mu gani ba haida amina nikiyalul malik qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa bihi himlu ba'ilin wa ana bihi za'im na'am qalu suka ce musu nafqidu suwa'al malik mun rasa da amina nikiyalul malik al-murasa ibn jawahir wanda aka wa lalas da jawhari dinari wani man ja a bihi himlu kuma duk wanda ya dawo da shi gane shi yana da lodin rabuni guda ai wani man ja a min dilmi kiyali wa raddahu ilaina himlu bayil min al-da'ali ka ja'izatin lahu kamar wani kyauta ne ta musamman za a yi mai saboda an gane abu muhimmi ta hanyar kokarin sa wa ana bihi zaimu kuma yace shi ya lamunce zai yaka in za a bashi kyauta abinci na raƙumi guda ƙalu suka ce tallaye قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سادسين قالوا زفتي تالله مرة إلى الله أكي أنفاني بهارة بنيا لكتكين هروف القتل تالله billahi ko ko ba haka ba ehem kallahi ana amfani da tawa ko billahi duka ana amfani da shi da rantsuwa su suka ce mun rantse da Allah laqad alimtum wallahi kun sani ma da linufsida fil ardi zo domin mun banna a cikin kasa ba ashe ta ta banna ce babba aka ce sun yi ismun fihi ma'anar ta'ajjub rantsuwar da suka yi cikin su akwai ma'ana ta ban mamaki sun yi mamaki qalu muta'ajjibina sun faɗi wa magana da rantsuwa suna matsanin ban mamaki wallahi laqad alimtum ayyuhal qawm kun sani ya ku mutane ma ji ina bi an nufsida fil fi ardikum mu zo domin mu yi banna a cikin kasar ku kun na sari kuma mu wallahi ba barayi ba sai ai walanna bi man yusufu bi sadiqati ba mu zama cikin wadanda aka wa da fata ba don mun mun san halin kirkin mu da da kamun kamar mun san mu ba barayi ba yanzu an yi kankanka an ce an yi sata su ko sun ce ba su ba annana auladu anbiya mun san mun kaji annaba ne ba mu dace da ce mun tace wani abu shi mutumin da ya tashi gidan kwarai bai dace ya san sifa ɗaya ba kan mai da mugan halaye kyawun da an ka ce da rayu ba shi ba ake son mutum ya haife shi gidan tsarkaka da gidan tsarkaka daga mugan halaye to shine suka ce mu wala na mithla da hazar al-fi'l ba mu aikata irin wannan mummuna aiki shahadu bi abdi ilmihi ala bara'ati anfusihim sun ba da shaida akan akan sanin da suka zai sun san wallahi lima arafu minhum min fardi amanatin saboda abin da kan tsananin amanar da agare sun san su amanar su sun kariya ce sun sa shi wurin da aka yi musu ihsani a ce su isa aka ce cikin abin da suka ce dukan su na amana karaddin rubaatin da ti ila fi ya gwada amana sai da suka dawo da kudaden da aka samu cikin jikunansu waka kumi afwahid dawadi li Allah na wala zar'a amma au da amal li ahad da suka taho shigowa kasa nan sai suka samu raƙumin su takunkumi kowa ya samu raƙumin bakin su takunkumi saboda kayya kirki wata shuka ta mutane ko wani ganye na cikin gida har su zai zama su taɓa kayan ai kaga wannan ya bayyana alama suna da amana ko ba haka ba mm. to shi da suka ce wallahi mu ba mu tuwo don mu cutar da kowa ba kalu to suka ce mu fama jaza'u qalu fama jaza'u in kuntum kadhibin qalu sai suka ce musu fama jaza'u to duk da kun ce kun sata ba ku to ni a hukunci wanda aka kama in kuntum kadhibin in kariya ku an samu mai sata cikin ku ai ma uqubatu sariki me uquban mai sata fi shari'a cikin shari'a da kuriya annabawa ya nuna a yankin nan ba yankin guda suke waɗancan tahowa suka yi daga wani yanki ni a duk da kuɗi ba kuke ni a shari'a da kuke akan ta in kuntum bi na fiddi'a ilbara'at cikin da'awar da kuka yi ku barantattu ne kalu jaza'uhu قالوا man wujida fi rahlihi fa huwa جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قالوا سكت جزاؤه أبين أهو كويتي ليشين الدين مشانجرا الجزاء السارق الذي يوجد الساء في متاعه an yi saraka a bautar da shi shi an madadin sai a kame shi a bautar da shi shekara ɗaya ko shekara ko yusbihu mamlukan liman saraka sai ya zama bawan wanda ya wasa ta shi a shirya mu hmm. kuma yace su kan kazalika najzi zalimin haka hukuncin mai ga wannan su da azalumai ai kazalika yujazi man ta'adda hududallahi bis sadiqati wa amsalha haka muke hukunci ga wanda ya ta'addanci daukar kayan mutane ko wani makamancin sa haka cewa hadha alqawlu minhum huwa alhukmu fi shari'ati yaqub wanda magana suka faɗi ita shari'a ta annabi yaqub lokacin da yana rayu wa kan nusika bi qada'i al-aidi fi shari'ati islamiyya mu ga addini mu da aka aiko annabi mu an soke waccan shari'a ta bautar da barawo ni aka yi mai an mai da shari'a mu yanki hannu ne na dama bakin wuya a tsare shi har hannun ya barki a yanki hannu amma a rene shi ba a yanke shi ɗaya a sakai saboda an sakai hannun na yana ya tsutsa ya je ya mutu kuma ba shari'a ne aka mi da yanki hannun ba saboda a yi alamar da zai ji tsoron gobe za an ba mutane alamar gane shi iya shigo mutane shi ko an yi mai dan aibin da ke rage mai zanzarin sata sai aka mai da shari'a annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ta hannu guda turawan mai suka ce ka a yi wanda ya komo an ka dawo an ka ai shari'a nan mu da kan wasu mu suna dawa su ce a ɗauke ta a yi wani aka fi saboda abin da ya shige mu na yawan son ta'addanci da kuma son rayuwa ai ga zamanin manzo Allah in sun kai ne ka ta ce ya manzo Allah asabtu haddan ni na sami abin da ka sai haddi fa aqimhu alai ya rasulullah dai da shi kai na. shi gani yake zo lahira da irin wannan zunubi yi ne hasara ce gare shi mu ko ganin mutum kai yau yayin lodin zunubai ba komi na gare shi saboda yaqinin sa ga kiyama da azabar da aka ambato yana da rauni wanda ya kamata mu gyara mu girmama narkon da aka faɗi muna da shi gaban mu na azabar zina ko azabar sata ko azabar liwadi ko azabar zamba cikin aminci ko wani makamanci mu girmama wannan abin saboda yakan hana mu mutum cikin kabarin sa yakan gadin da azaba da shi a gobe kiyama Allah ya tsare to shi na kace su kan ga abin da a shari'a mu an hada mu ne yanzu wannan shari'a ba ita muka bi ba kamu harawun ya sace abin da ya kai rubu dinari a yanke masa hannu ni ya kara a yanke masa kafa in ya ƙara a yanke masa hannu in ya ƙara a yanke masa kafa abin nan dama shi kenan an kammala za a fara da hannun dama sai a yi mashi tarnaki ya ƙara sai a yanke masa wasu sun ce hannun hagu aka ƙara yanke wasu sun ce a tarnaki aka yi a yanke kafar hagu in ya ƙara sai a dawo a yanke mai hannun hannun hagu in ya ƙara sai a yanke kafar kafar dama to in ya ƙara ba sai ku kawo mana hukunci ya ƙari eh yana iya al magani gare ɗauka sai aka ajin gina gaban ko sai kawai sai ga mutane cikin gida bai da hannu a bai amma yana da magani sai a ɗauke shi da an jingina sai ga bango sai sai bango ya hude sai a fado cikin gida ba tare da an bugi kofa an yi komi ba Ni an ka gama ɗauka abin aka ɗauka sai a ɗauko shi aka hila shi to in an gama ya za a yi mai tsare shi yi ba a kashe shi har da haka tsare shi yi kurkuku a barbarin ka yana yawo shi ke nan sai a yi da idon gani Allah ba alam dan haka na yanzu dai mun ji sun faɗi abin da hukuncin su su haka cewa hadar qawlu min hukuwa na hukumu fi shari'ati guba wa qad nusika bi qada'in aidi fi shari'atin islamiyya islamiyya shine aka ce da an ka to an yanke hukuncin suka ce to yanzu bincike za a fara فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها نعم ثم استخرجها من وعاء أخيه نعم كذلك كدنا ليوسف نعم ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله درجات وفوق كل ذي علم عليم shine yanzu za a fara aka ce fa bada abi audiyati sai aka fara bincike aka fara binciken jikunan هنا قبل ri'a'i اي fi a ابي a wannan dan jikunan wannan kanin nasu ai bada abi taftishi audiyatihim kabala ri'a'i a fi ya fara bincike game da jikunan a gabanin a kayan binyami قال المفسرون معلوم مفتي هذا من تمام الهيله وانا انا daga cikin cikon dubara wa dafit kuma da kore tuma fa da lam mad'u al bara'at lokacin da suka yi cewa barnatar tune qalu sai suka ce musu la budda bit tabmin at taftish to ka wallahi ba ba fa sai mun bincika in kun ka sai kuna cikin mota sai aka kai akwai teoriyar gaba da kudi ne ba ya za a yi Dari mota aka yi kafuwa ya ko ina a yi caji ka yi haƙuri ka yi kai da kasan baka ɗauka ba kana zanzani a kawo gare ka ko ba haka ba a yi caji kowa a caji kaya a caji mota a caji kayan mota in ba gani su mutai a ɗauka ki da kayan a shigo mota na wani ya zuwa Ta shi ne aka ce nan sai aka fara binciken kayayyakin su da sun ke babu rayu ba ne masu tafsiri suka ce wannan cikon dubara sai an ka fara binciken kayayyakin su manya fantalaku bihin ila yusuf suka tafi da su gidan yusuf fa bada abi taftish aw ya fara binciken jikunan su qabla bi ibn yamin gabani ya fara binciken kayan dinan inda aka sa dan ma'auni kala katada katada bin diama yake zukira lana an ambata muna annahu kana la yaftahu mata'an wa la yanzuru ri'an illa istaghfarallaha mimma qazafahum bihi baya bude jikan wani faci ya ce astaghfirullah saboda ya sa a dinga ba gaskiya ba dan ni na mina ne karo koma Allah ga haram saboda abin kai musu kazafi na ta hatta baki a kuhu sai da jikan dan uwansa tarra a fihi sai aka samu dan sa'in cikin kayan bunyabi kina Allah ya faɗa mu da cewa sun masakara da haɗin mai ha'i a sai aka fitar da ɗan sa'i cikin jikar ɗan uwan shi ma aka raja hamin na kasan ikhwatu ru'usa sai yan uwa suka jicce kowa ya soke kai ni za su ce min alhaya isa saboda kunya wa aka bolo alai suka hukunci ɗan uwan ya lumu na suna ta zargin sa waya na lahu fa da na ka kunya ta mu muna fasar daga babu ba barayi bane gashi yau ka sakin da girman mu sannan kuma kai din nan ka bakanta mu da cikin jaba ka bar mu ba mu da abin faɗi Allah ya ce kazalika kidina da yusuf haka muka koya ma annabi su yadda zai kai ji ai sana'ana wa na da yusuf muka tanar da mu yusuf yadda zai wa alhamnahu muka cusa mai ta dubara li yastabqi asahu indahu ya wanzar da ɗansa kanin sabgurinsa duka ana so a kai ga inda za a kammala cikan nima ga annabi yaƙuba ba ce sun taho gaba ɗai saboda wancan mafarkin na farko ya bayyana to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wataala ce ma kana li akuza akahu bai dace gare shi bai rike dan uwansa fi dinin maliki a shari'a sarkin maka ai ma kana yusufu ma kana li yusufa an yi akuza akahu fi dinin malikin misra a cikin shari'a sarkin masar a jaza'a sariq indahu an yuduraba shine ai mai duka wa yugarrama da'afa ma saraka ninka mai abin da ya sata ninki biyu in kayan dubu goma ya sata a sa ya biya dubu ishirin kuma ai mai bulala shi a shari'a su a ninka mai biyu cikin su shari'a mu akwai irin wannan idan mutum ya yi sata kayan itace waɗanda ba cikin gida ba bakin daji in aka kan mai za a sa a sanya shi a ya biya ninkin ya biya waɗannan da ya ɗauka kuma ya ba da wani wani kamar su a biya ya sa yi kuɗi kamar su muna nan da shi ku dubi min hajjul musulmi na abubakar jabir al-jazairi ya kawo wannan ya ce irin wannan sata ta bakin daji in mutu ya ɗauka irin ta yayan itace da shi makar daji in mutu ya yi ta bayan ke mai hannu aka yi ba ninka bai sakamako aka yi biya abin nan kuma ya biya wani tamkar shi na fatar an gane hmm. to shi na Allah ya ce shi ya cusa mai Yusuf wannan dubara da zai rike dan uwansa saboda ba shari'a Misra ba ce Allah ya ce illa an yasha Allahu ba wai bisa ga wata shari'a ce dogara ta kasan Masar ba a ilhami ne na ubangiji ya cusa mai haka mana illa bi mashi'atihi ta'ala wa ilmi ba yi wannan ba sai da mashiyar Allah da izninsa wa qad dallat al-ayatu ala anna tilka al-hilata kanat bi ta'limi Allah wa ilhamihi la wannan abin da ya faru aya ta gwada cewa abin ya faru ta hanyar dubara koyarwa Allah da kuma cutawarsa Allah ya ce narfa'u darajatin man da sha'u muna daga darajar wanda muka so bi ilmi da darajar ilmi manazila man na sha'u wasu maɗa wasu matsaya manya manya darajoji manya manya min ibadina daga cikin bayin mu kamar fa ana yi su kamar yadda muka daga annabi Yusuf a cikin ƙasar Masar wa fauka kulli bi ilmin alimun wa fauka kulli alimin man huwa a'lamu min birbishin kowane masani akwai wanda a sama ganin shi kowane masani Fauka kulli alimin aka yi makira saboda yi umumi cikin jinsin malamai duk wani malami yana da wanda aka gaba gare shi hatta yan tafiya ila zai ilmi bali huwa horon alamin sai ilmi ya take zuwa ga ubangiji kamar guda bakwai da shi shine Allah kowane an malami duniya yana da wanda abirbishin sa da kai. shi yasa da annabi Musa an kace wahi kowa ilmi yanzu yace ni Allah ya ce a kariya ba gaskiya ina da wani malami na nan magama sai kuna je ka ga ilmin da gare, ba ka koda ko kashi ɗaya bisa uku ne abin da gare ba shi yasa an ka dora mu malamai aka ce ala ga ta malai ta almajiri kai tawali'u una to in bai tawali'u ba kai yayi tawali'u in bai tawali'u ba yanzu Allah na kawo wasu jarraba da zai bayar ba malamin ba dole na ilmi haka na kai ce almajiri ko ce Allah adda saboda fauka kulli bi ilmi alim duk abin da ka sani akwai birbishin ka akwai cikin ilmi Allah baka san ko ɗaya bisa uku ne abin da Allah ya saukar na shari'a ba baka san shi ba akwai abin da baka sani ba akwai su gawami wasu shari'o'i masu nauyi waɗanda baka san su ba kuma ka yi ta binciken da su amma baka kai gare su ba don haka yan uwa wannan yana gwada mana malum masu rinka tawazi'u in aka kiraye su malam su rinka nan sassautukan su قال الحسن ليس عالم إلا وفوقه عالم حتى ينتهي العلم ilallahi babu wani malami face akwai wani masani birbishinsa har sai ilmi ya tsaye ga Allah wa qala ibn abbas abdullahi ibn abbas ce Allahu al-alimul qadir Allah shine masani mai bada labari fauka kulli alimin birbishin kowane masani to yanzu an ji dai Allah madaukin sarki ya koya mu Yusuf wanda zai yi wanda da dan uwansa gare shi sai Allah ya ce qalu in qalu يسرق فقد سرق أخ له من قبل نعم فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم نعم قال أنتم شر

yau mai tambaya da farko na cewa assalamu alaikum malam tambayar ta a nan ya matsayin wanda ya haɗe kaki zuwa cikin bakin sa yana azumi wanda ya haɗe kaki bakin na'am yana azumi mm. an yi rangwame ga mutumin da haɗe kakin da ya sauko daga cikin hanci ƙasa ko kuma ya zake ga makoshi ya haɗe shi an yi rangwame azumin sa yana nan lahiya lau amma an so ya yi kaki ya hitar da shi ne a kaki so amma in ya fice masa ya wuce zai kare azumin sa bai azumin sa yana nan lafiya lau na sai yake cewa assalamu alaikum malam ne matsayin mutumin da ya yi rantsuwa kuma zai wani abu amma bai yi ba sai aka ce sai ya fitar da kafara sai ya sake rantsuwa ya ce wallahi kafara ma ba zai ba a ya hidda rantsuwa biyu nan ya hidda kafara wancan kuma shi ko kafara ya hidda kafara ita ko ya hidda mata kafara yasa ake sun yawan rantsuwa Allah ya ce la alu la ha'urdatan kalli almani ba a sun yawan rantsuwa mumini kwarai bai ba sai ba sai ko mita an jikin suna Allah Allah mai girma ne ba irin waɗanda bukatu ake sun bai da ambaton Allah a aka ambace shi girma ambato na zikiri na jikin Allah da ya yi kullum wallahi wallahi wallahi kallahi ba a so Allah girman su ya wuce a ce shi na haka ta yawo da shi cikin bakunan masu rantsuwa Allahu a'lam na'am na'am sai wanda yake ce assalamu alaikum alagafar ta malami ya hukuncin a rubuta maka wata aya a cikin alkur'ani ka sha saboda wata waraka gaskiya mai yawan maluma sun sai a kan magabata ba su yi haka nan ba mai yawan magabata su habban hamid sallallahu alaihi wasallam su aka saukar da alkur'ani wanda aka saukar dai bai yi ba shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai cikin abin da yayi at-tadawi bi rubuta qur'ani a sha sahabbansa ba su yi ba akwai wani abu da aka ce abdullahi bin Amri. ya rubuta mu yaron sa ayatul kursi wa ya rataya mu shi wannan magana tana da kacce na cikin maluma hadisi cewa ba ta tabbata ba don haka barin rubutun sha shine mafi alkhairi saboda magabatan al'umma gaba su yi shi ba don abin da magabatan al'umma gaba su yi shi ba na baya bai kamata ba an ce inna al-awwala lam yad'a lil akhir maqalan na gaba bai barma na baya wurin soka karin tsintsiya ba cikin al'amarin rayuwa da addini komi Allah ya ce bukatar ya sanar da shi ya sanar da shi tun annabi yana raye da duk bai shigo cikin ilman tarawar manzon Allah ba na magunguna da sauran ibadoji da alaƙoƙi bari da ya zama alkhairi wallahu ta'ala a alawar a'lam na'am sai yake cewa assalamu alaikum malam hukuncin waɗanda suke jin haka kawai sun tsani mutum wannan ba daidai ba ne cikin ahalari farkon karatunmu an ce mutum kada ya cuta mana masa da munan kallo ko da zagi ko da tsoratarwa haramu wato kada ya cuta mashi da kallo kada ya zage shi harara ma ka mutum da kallo ya shiga damuwa haramun sannan zaginsa haramun sannan tsoratar da shi ba tare da ya taka haddin shari'a ba shi ma haramun ne don haka masu irin wannan ɗabi'a su bari saboda baya daga cikin halayen muminai sanuwar muminai Allah ya ce man adali waliyan fakat azan bil ardi wanda ke adawa da ni ga masoyina da ni na haka wada na yi mai shi mu gabu don haka amma in mutum fasiki ne fajiri in kai mai haka nan saboda alaƙa kusa ɗan nisan da shi kenan ba laifi ga irin wannan shi ya sa mai hanar ya ce wala ya hindu da husu ba su ne wala mu jala ta in lamin ba face da lalura ya ce waya jibu hijira mu ya zama wajibi in fasiki ne ya kaurace mai to shi nan in ba in bai da wata sifa ka fiski da shi da ita bai halatta ka dora ki mai kallon abin da ka nisan ta zuwa gare ka ba مسلمين كلامه أديني نبي كون هادين كي الله يسوع أقسم بهم لا سميعا ولا تفرقوا وهذا كان كل ضاد بإجاء أديني كذا كل الربا ثم هذا المؤمن أليف وما أدوك ولا خير في من لا يعرف ولا يؤلف مثل المؤمن في تواددهم وتراهمهم فمثل الجسد الواحد إذا إذا اشتكى منه أذو تداعى سائر الجسد بالسعر والأمة misalin jiki misalin yadda aka so mummuli zama kamar jiki guda in gaba in farcen sa ka ciwon ɗan kakkara duk jikinsa zai ɗauki masassara ba a kwana gaba da idonsa ba su ka ciwo ba amma ba su kwana kai ne zai yi zafi kuma farce na ka ciwo haka aka san mummune su zama haɗin kai tsakanin su wannan abin da shi ke sanyawa Allah baya so ne tsakanin mummune don haka in an jarrabe ka dan wani hali na tsakaninka da yan uwanka abokan zama ka yi kokari ka gyara shi Allah ya taimake k'e mai babu yi kun gyara na'am sai tambayar mu ta karshe a yau insha Allah hmm. yake cewa assalamu alaikum malam da Allah muna son a ƙara daddada mana hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa da yaran masallaci saboda wani lokaci idan an zo da yaran wasu na kore su eh to abinda a musulunci dai kada mu yi wa da larabawa kai larabawa za su taho da yaran su masallaci babu kayyama Abin da an makasudi zuwa da yaro masallaci saboda ya koyi halaye na gari ya fara koyon ibada tun ba ta zama ba a gare shi amma mutum ya taho da shi kila irin iyan gana na turai iyan yan boko waɗanda gida ba a tsawatar su su taho masallaci su yi ta guji su fana ma mutane sallah cikin natsuwa rashin tahowa da su masallaci ya fi amma yaro ya taho masallaci a koya mai natsuwa koya mai wanda aka tsaye cikin taho a koya mai sallah ba a magana sai an gama sallah sai ya shiga sahun gaba sai wani cika shi ya tsawace zuwa ga wata wannan bai kyauta ba ba a lulluwa sai da kis sai daga safu zuwa baya akwai dan wuri guda da aka sun manya su bance, in kuma manya su sakaki sakaci har yara suka riga su su ba su iya da wuri har yaro ya riga su bai halatta a yi sai da wuri gobe sai ku gyara ku rinka tsawa da wuri ina fatar an gane bin usaimin ya ce hidda yaro daga sahu a korai masallaci aibi da yawa da na farko dai ana korai yaro daga ibada sai ya koma wurin kwallo da wasanni aibi ne babba na biyu zai sa kyama tsakanin ka da yaron nan zai sa wallahi ni dottijin ga yasa ne zai sa adawa tsakanin ka da na uku kuma ka lundai kuma har bai halatta a lundin mutum daga wuri ne da ya kama da wuri ba don haka haɗa yaren wuri guda laihi ne a rarraba su wanga tsakanin wanga babba da wanga babba sai a koya musu yadda suka ibada in suka gama sallah a cikin sai gida sai su yi wasa su zo suna sauran lokacin wasa ko makaranta amma korar su ɗaya daga masallaci laihi ne hadisin da aka dogaro jannibu kun, majani na kuma su biya na kun, ba hadisi ingantacce ba ne ku nisantar da masallatai ku mahaukatan ku da yaran ku bai inganta ba malum hadisi suka ce hadisi ne wanda aro na an kai ba daga manzon Allah a samu shi wallahu ta'ala ala wa alam na'am malai yusuf Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala